Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Madina Dahiru mai shanu. Tare da ni Amina Buhari auna. ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. Inda a yau ma 24 ga watan Fabrairu na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan abubuwan da suka fi jawa 'yan mata da samari hankali a wannan zamanin. Shin wai a wannan zamanin menene ke burge mace? Ya iya wanka gashi mai kyau motan shi clean. Mm. Ke kin Very handsome fa. Ya ɗauke ni irin muka fita cilin din nan eh. cin shawarma da eh. drink hmm, haka fa ki ce dai samartaka a wannan zamani na gayu da ciye-ciye ne yadda na ji tana bayani kamar ma dai shawarma ya fi birge ta dai akan kwalliyar nashi da tsaftar motar nashi ko ya ci to ni dai ma ban sani ba kila idan muka tsunduma cikin shirin za mu ji gasken wannan bayanin haka yake madina wakiliyar sashi hausa a kaduna ta samu tattaunawa da 'yan mata matasa 'yan uwanmu don jin ire-iren abubuwan da ake yayi ko in ce abubuwan da mata ke ɗauka a matsayin haɗuwa a wannan zamani a ce dai za a ji zance a yau amina samari ku matso da akwatunan rediyon ku fa domin tsintan 'yan abubuwan da za su sa wato da za su sa ku daɗa burge 'yan matanku ku kuma muna tafe da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a facebook sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. To masu saurare bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook. Inda muka ce, a wannan zamanin menene kuke ganin ya fi jan hankalin 'yan mata da samari a fannin samartaka? Ga kuma yadda kuka amsa mana. ta farko a yau ta fito daga wurin Firdausi Aminu inda ta ce mata son mai kuɗi maza kuma farar mace komai munin halinta. Amsar mu ta biyu ta fito daga wurin Sani Gule Kampala. Malam Madori ya ce salam yau da gobe a gaskiya ni dai a ganina na rike kantamemiyar waya da daukar wankan fashon na taka muhimmiyar rawa wajen cin hankalin 'yan mata a wannan zamani ganin yadda mafi yawancinsu suka zautu da san abin duniya. To sai kuma amsar um abdullahi um abdullah inda ta ce assalam yau da gobe sunana rahama muhammad daga jos nigeria abin da ya fi daukan hankalinsu shine yaudara mun gode ku tashi lafiya ita kuwa hafsat waziri ta ce babbar mota babban waya ga kuma kuɗi a hannu a ɗau wanka a ɗau makeup. <laughs> Madina kin ji magana. To sai kuma Ado Salati goma ga Annabi Rijau inda ya ce duk da cewa ni da tijo ne ba lallai ba ne in samu amsar wannan tambayar taku. Amma duk da haka zan dan gwada in gani ko zan gane ni a ganina da zarar namiji na da kuɗi kuma yana yawan ɗibar wanka kamshi na tashi duk inda ya shiga shi shikenan an wuce wurin domin nima sanda ina saurayi haka na yi na saci zuciyar matata jamila malam ado na dau ka biyu idan muka je ga amsar aminu salisu shi kuma ya ce karya ita ce gaba a gurin 'yan mata da samarinmu sannan rashin dogaro da kai To sai kuma Alhaji Sale Atiku ya shi kuma ya ce, hakika abin da muke gani ya fi jan hankalin 'yan mata da samari a fannin samartaka shine ganin mata suna aiwatar da burinsu kamar yadda suke so. Haka ma mazan. Amsar mu ta gaba ta fito daga wurin Shehu Adamu Rijau ya ce, ai babu abu mai jan hankali a wurin mafi yawan 'yan mata da ya wuce kuɗi, su kuma samari kyau, wannan shine zancen gaskiya. To shi kuma AM Garba cewa ya yi, kalaman soyayya da iya wanka su ne suka fi tasiri yanzu ba kuɗi ba wato packaging din nan dai madina ina ga shine da yake magana <laughs> isa bulama umar ya ce assalamu alaikum yau da gobe a wannan zamanin gaskiya abin da ya fi ɗaukar hankalin samari ta fannin soyayya shine kyau yayin da fannin 'yan mata kuma abin duniya ba kamar da ba da jarumtakar kake kwace ka ko kuma kunya ki tafi ki To shi kuma Suleiman S. Fulani Hura Girke ya ce Assalam yau da gobe. daga jihar Sokoto. Samari sun fi son gida mai kyau, mota mai kyau, su kuma 'yan mata sun fi son su auri mai kuɗi. shine zamani. Amsar mu ta gaba ta fito daga wurin Bashir Abubakar Kare ya ce daga jihar Kaduna karamar hukumar Kubau. Salam VOA Hausa. Babu abin da ya fi jan hankali na game da mata a wannan zamanin shine wallahi mutukar kasan baka da kuɗi to wallahi kar ma ka tunkari mace. madina kin ga faiz ibrahim ya takaita ya ce bilicin wato bilicin ne ke jan hankalin shi koko me yake nufi <laughs> to faiz sai ka turo mana da ƙarin bayani. Idan muka je ga 'yan da kan das, Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce YDG, to lallai babu abin da ya fi jan hankalin samari da 'yan mata a fagen soyayya, kamar kwarewa wajen lafazi da kuma kwalisa ka zama ɗan gaye da za ta iya nuni da kai. To amsar mu ta gaba ta fito daga wurin Abdulaziz To amsar mu ta gaba ta fito daga wurin Abdulaziz Ibrahim Galadunci inda ya ce mu dai kan ba mu cewa komi saboda mun ga jiya mun ga yau sannan muna tunanin gobe. A yau amsar mu ta ƙarshe ta fito daga wurin Musa Babura ya ce abin da ya fi jin hankalin maza faran mace abin da ya fi jin hankalin mata mai kuɗi gida da za su kuma huta. Mun gode ku ci gaba da amsa mana mu. kisan mun kirkiro wannan maudu'in ne bayan kin tana satin da ya gabata da ake mm. maganar tsafta mm. mazan nan suka dinga caccakan mata mata sun mun sha caccaka kawai tallade zan ce dai eh. lokacin nan suke sai muka ce to wai takamamme ma dai a zamanin nan mm. wankan nan ne dai kawai dai wannan tsaftan nan shi ne yake jan hankalin wato maza ko mata kisa abinda ni abinda ma yake yanzu nake lura da shi cikin duk amsoshin tambayar mutane da muka karanta yanzu kin ji akwai wanda ya ce a ina son mace mai hankali ina son mace mai fa kowa ya mai da hankali kan wanka faran mace a mata kuɗi suke so da yake kullum kullum mata a ce kuɗi su kuma mazan eh su kuma mazan wai faran mace kullum kullum da a ce maza suna son fararen mata. Da wanda wai baki mamakin me yasa yanzu shi jarumtakan shi baya baya daukan hankalin mata? That's abin da nake nufi kenan ai. Lallai ka. To jama'a yanzu kuma bari mu garzaya Kaduna mu leka zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim domin wato mu ma mu tafi domin mu ma mu tafi da zamani. To samari sai ku kasa kunne. ku ji takamamme abin da zai iya ƙara muku haɗuwa ko ko in ce swag. masararo barkanmu da sake saduwa da ku a cikin filinmu na yau da gobe inda muke tattauna da matasa akan al'amuran da suka shafi rayuwarsu a yau ma za mu tattauna ne akan maganar soyayya za mu ji daga bakin mata shin menene ke burge su a wurin abokan zamansu maza ma'ana idan namiji ya zo wajen mace shin me yake burge ta da shi har ta amshi soyayyarsa kuma ta amince mishi muna tare da malama hawa da aisha inda za su fayyace mana bari mu fara da aisha ke ce karama ku ne yanzu kuke tashe kuke samun samarin gasu nan suna bin ku a waya ne a gida ne shin me namiji zai mallaka na jiki ko na dukiya ko na menene da zai burge ki har idan ya zo ya nemi soyayyar ki iya bashi Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ni dai gaskiya abin da ya sa nan maza suke burge ni mm. musamman irin wa'inda nake so na mm. farko dai ina son namiji mai tsafta mm. sannan ina son namiji in gan shi mai ilimi kuma ina son namiji ni dai bana son namiji mai kyau da bai dame ki ba bai dame ni ba babban magana dukkan nan naki ke kuma yake yadda ki aure shi a haka yadda yake eh gaskiya ba na son namiji mai kyau mm. wato saboda kishi halan kada wata ta hango eh, miki saboda akwai kalubale iri iri oh, to iri musamman ma idan ka aure shi eh, irin yana da karancin shekaru mm. irin idan ya maka abu yana ganin shi wani ne irin kuma mata yauwa yana mm. da kyau mata suna jiran shi a waje da sauran to dai ana fuskantar irin wa'innan kalubalen so shi ya sa ni wa wa'ina abubuwan <laughs> to kuma da ke kuma da kyau sun ce wai ai maza ma sun fi mata kyau wai saboda mu kwalliya ne muke shi yasa ake ganin mu haka wayan da za su sa kwalliyan su ma da ba ga haka ba malama hawa mm-hmm. a ke na ki tsarin me ke birki ki a da namiji to ni tsakani da Allah abin da yake birge na a da namiji ina so in ga namiji mai nutsuwa kamar yaya nutsuwa yauwa namijin da ya san abin da yake yi yana da natsuwa sannan wanda ya san darajar mace to a wannan zamanin akwai ana samu hmm, wallahi ana samu a wannan zamanin namijin da ya san darajar mace mai natsuwa mai tsafta mai kamshi hmm. gaskiya ni irin namijin da kina kina ta'ammali da tunare kenan tunda ai ba za a yi abun a ce duka ɗaya ba shi ba eh. yana neman ƙanshin gaskiya ina mugun son ƙanshi to yanzu da kika yi magana akan cewa kina son namiji mai hankali mai natsuwa mai da mai mu yanzu kin dunkule mana ne dan fasa mana da mai da mai kenan za a gani a wurin wannan namiji mai hankali da natsuwa To daga yanayin shi zaki gane natsuwan shi mm. sannan kuma yau da gobe idan kuna tare zaki dinga karantar mutum ai tunda dai ni dai ba yarinya ba ce mm. a hankali idan kana tare da mutum kana fahimtar yanayin halin mutum za ka gane idan natsatsen mutum ne ko ba da tsatse ba ne mm. akwai namijin da daga yaso za ki ga ya fara alamun nuna yana so ya zo wurin ki irin yana so ya taba jikinki mm-hmm. ko wani abu mm. akwai wanda ga shi shi duk ba wannan abin ya kawo shi ba ya zo ne yana son ki tsakani da Allah kuma ko da ma dai a ce irin akwai wani abu a cikin zuciyar shi mm. yana iya controlling wannan din shi kin gane ba zai nuna miki irin anya su mazan ba sa yin shiga burtu ne watan su nuna miki Allah da annaba a baki bayan an yi auren kuma su canza suna yi gaskiya hmm. to bari mu dawo wurin yan suwagu wato yan matan zamanin nan kin ce kina son namiji amma kuma muke baki damu da kyansa ba kuma kina son mai ilimi shin wani irin ilimi ma kike nema a wurin namiji na farko dai ina son wanda ke da ilimin addini hmm. saboda addini ya kunsa komai na rayuwa sannan na biyu kuma ina son mai ilimin boko wanda ya kai kamar matakin mm, digiri zuwa masters har ma professor in Allah ya bani eh ke da kin fi son gungage kenan a ina so so me yasa me yasa saboda gaskiya namiji mai ilimi ya fita daban ko duk inda ya shiga ya kasance za ta gan shi wayayye kuma ya san abin da yake yi mm. so shi sa nake kwaɗayin irin wannan maza. kin ga kamar yanzu da na ce miki ina son mai ilimi ya faru ne a kaina mm. kan wani da na so shi muka yi soyayya ya iya wanka ga shi mai kyau motan shi clean mm. ke kin gan shi very handsome fa ya ɗauke ni irin muka fita cilin din nan eh. cin shawarma da mm. drink wallahi kin ji wani turanci da yayi a'a mango park kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai ba za ki gane ba a'a sai kin fahimta da me faru ai hak jirgin soyayyen da muka hau muka dodar eh. muka shige cikin sararin samaniya eh. sai da muka ya fado mai ya fado kasa warwas saboda me hmm. wani irin turanci da yayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zamanin wata turancin ne da yi mara kyau ko mai kyau ba ai kwafsawa ne yawa ai ba na shiga taro bane gashi fa dai a haka au saboda bai iya turanci ba za a shiga taro da shi ba ina ai ba na shiga ba za a nuna wa kawaye muke kenan shi haba anti mu da muke son mu dan yawon duniya da shi ba mu wancan kasa ba mu wancan kasa in ma auren aka yi a tafi honeymoon to ina ji maganar tafiya honeymoon wato yanzu a cikin um, tsarin da kwa dauka na mata in na matan zamanin nan akan maganar soyayya sikelin da za ku sa da namiji shi ne sai in ya iya turanci sosai gaskiya nan ya skelin nashi ya faɗo ƙasa yi warwas kina ji kwan Allah jawa to amma an ce wai yanzu wani duk wannan askin da suke yi kananan riguna da suke sa musamman kayan kwallo wacce ga namiji ya wuni da kayan kwallo wai saboda ku sosai kuma kuna son haka eh saboda ai a kayan kwallon ma ai akwai designers mm-hmm. wanda idan kika ga saurayi ya sa mm. to zaki gane lalle shi babban yaro ne Oho, shi sa suke sawa. Eh, Wannan aski mahalan su don saboda ku suke. Sosai fa kai kin so samu gurin da ke mun kaikayi a zuciya na. Gaskiya ina son namiji da zanga yayi baltoni din nan. Ina so. Allah. Sosai sannan in ga an gyara mai dan gashin bakinsa da ake kira half millennia. A'a. Harka kenan. Sosai sosai. Hmm. To sosai yana birge ni. To sai ko eh tom sannan kuma in ji namiji yana kamshi wato mai yana da tsafta ke yana da tsafta lokaci an ce kawai sawa suke don su kare wannan tsamin da suke to ni dai kam gaskiya yawancin samari na masu tsafta ne hmm. suna da tsafta sannan ina san kin gari na farko dukan kalla yanayin shigan shi na farko zan kalli takalmin da ya sa designer sannan zan kalli agogonsa zan kalli irin glasses din da yake yi da komai sai mai tsada kenan ke talaka baya zuwa wurin ke hatta fa base sai kin hango sosai ina so kallon ƙurilla kenan hmm. ba za ki gane ba ne. To ya maganan cilin din nan da kuke zuwa ne. Shin idan namiji ya zo miki kuma bai fita da ke ba anya za a yi da shi? Ina fa ta ina. Ai ba soyayya. Hmm. bai ma fara bani bai ma san matakin kula ba ma dauko hanya ba sosai sosai to kamar ya da menene kike nema a kula na miji nuna miki kulawarsa kin ga dai akalla wanda na san yana so na tsakanin shi da Allah zai kira ni akalla ba a kasara ba so goma a rana an har ka'idance musu abu ake yi har kwanciya bacci na to ke ba kira kiran shi ya finawa. nawa hmm, wata ya kasance kiransa ya fi naki haka shine zai nuna miki cewa ya damu da ki sosai to bayan nan kuma Um, bayan nan kuma irin idan na kwanta bacci mm-hmm. shi ma dai still zai kira ni ah. yaya kin kwanta kin mm. rufa da bargo irin da mm. sauran kulawan na kamar idan an je auren za a yi eh, wallahi <laughs> ke dai bari kin ji wata harvest day wallahi ta bani da ni ba ma abin da ya bani dariya ba ma jirgin soyayya da jirgin soyayya in ya zo har da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai turancin turancin shi ya burge ta to maza wato aje a goge da aje a goga turancin kenan ya zama an yi polish amma in kin san in kika duba idan kika tsaya kika yi tunani ko mm. kowace mace tana son wanda ya iya magana ya mm. kuma san me yake magana akai ake yaudarar mu ai because saboda muna son masu mana ƙarya a ba wai ƙarya ba kamar yanzu ba kya son namijin da kamar duk abin da ke faruwa a duniya ya sani kuma eh mai ilimi kuma irin zai zo da turancin shi ma abin burgewa ne amina ke ba da kya <laughs> faɗa a'a wallahi na fi so in ji ana ce min to ya zan ce macen muradi me macen muradi Wace a ringa tsara ka da hausa kenan oh shi ne naki a ah, ni turanci ne nawa irin ku ne za a zo a ce nema akwai wani irin lafazin soyayya sarauniyar zuciya ta <laughs> Madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma ga zauren tattaunawar mu domin jin karshen wannan hirar. <laughs> hawa me ke me ke me ke kike duba a namiji har ya koda ke zuciya ke ta tsaya a kansa gaskiya kamar yadda na gaya miki da farko na zuwa. Mm. to bayan nan a da namiji a siffarsa menene da menene wato kin ga yawanci mata za su magana ne? ai ina son ya kuɗi ina son a niƙatan moto ina son idan ya zo ya dinga kashe mu kuɗi ko yana aiko min da su ta account to ke menene to ni dai gaskiya kuɗin namiji bai dame ni ba mm. in dai har yana da rufin asirin da zai iya rike ni a matsayin matarsa. Ba magana sai ku ce wani rufin asiri ai rufin asirin ma kuɗi ce. <laughs> wallahi inda yana da rufin asirin da zai rike ni ya ciyar da ni ya min sutura ya kula da lafiya na da sauransu sannan kuma ya san mutunci na bangaren soyayya gaskiya ina son a nuna min soyayya da kulawa tsarin rayuwa ta irin kalan namijin da nake so na fi son namiji babban namiji namijin da ya mallaki hankalin shi daga shekara hamsin da biyar zuwa shekara 60. To wannan ai ruguza shi zaki zaki A'a ba ni maganar ruguzawa. kurin saboda in yi shagwaba na yadda raina yake so har yana kallo na ni dai still ɗan karama ce ne kamar yarinya zai dinga gani na irin ba wai in auri namijin da irin ya girme ni ba da wani yawa ba bai fi irin shekara biyar ko shekara uku ya bani ba gaskiya akwai raini a ciki daga baya zaki ga raini ya zo ya shiga tsakanin ku zaki ga maimakon shi ya dinga lallaba ki a matsayin ki ta mace kina da rauni eh, eh, eh. amma ki zaki shi zai ke zaki koma kina lallaba shi eh gani zai dinga yi ma wallahi kamar ki girme shi sannan ya zo ya fara miki ɗabi'an neman neman ƙananan yara mm. kin gane lokacin zai ga kamar su ne lokacin ya karama sai miki lokacin zai ga kamar ai tun farko da ma wannan age ya kamata ya jira kamar ki ai bai aure ki ma kin gane yau shi kamar yanzu yake tashan balaga haka zai ci amma idan kika aure mai irin wannan shekarun ni fa a nawa mm, fahimta eh. da ni kuma ra'ayi na yadda nake so kin gane wannan babban zai dinga ganin ki kamar irin shi ai ke kike hakuri da shi kin gane saboda irin shekaru na basu wuce irin talatin ba shi kuma yana da shekara hamsin at least kin ga ya bani shekara ishirin kin gane mm. ko kuma irin yana da shekara hamsin da biyar kin ga ya bani shekara ishirin da biyar akalla yawa to ba mamaki a cikin 'ya'yan shi akwai met dina mm. zai dinga gani kamar ni ai sa'an ma 'ya'yan shi ne dan yaran da wancan in dan karami na aura met dina zai dinga ganin kamar to kamar dai alfarma kika mishi ke kin kusa ki dan shagwabe ne na fi so in je in yi mm. shagwaba kin san mace tana son tareraya amma ni gaskiya a rayuwa da dama a tsarin rayuwa ta bana son auren namijin da irin bai bani shekaru da yawa ba eh, kin gane na fi son dan dinga ganin dan farfaran nan a jikin namiji to kin san ya san daraja yana burge ni wallahi eh. in ƙara shagwaba ka eh, in ƙara shagwaba tsoho wannan tikitin tafiya din yau <laughs> nan wani sun ce wai <laughs> eh, wai suna departure lounge eh suna daidai wurin jiran tashin jirgi zuwa can mm. Allah ya ba mu sa'a gaba gida to yan mata wato bayan kun je misali namiji mai swag wato ya iya wanka ga mota mai kyau ga tsafta kuma yana kai kishin shawarma me kuma yake kara birkiki a namiji bayan kuma kiraye-kirayen wayan da yake miki na dare ku hana 'yan uwa ku hana iyaye bacci. Ina son namijin wanda zai wanda yake so na mm. wanda zan masa shagwaba ya jura shagwaba ta eh sannan kuma ina son namijin da zai min laifi ya gane yayi min ba daidai ba ya ce min in yi hakuri. namijin sosai wanda a wannan zamanin ya yi karanci samun oh, haka shi yasa kenan ake ta samun matsaloli sosai a da ka kuma hana ka kuka mm. ki ji mun fa to kuma dai to wani irin rayuwa ce to kuma dai an ce ba ku da hakurin ne ai kuma wai kuna gara su a waje shi yasa aka shiga gidan su ma suke ramawa to ai bai dace ba mm. bai dace ba gaskiya wannan sannan kuma ina son namijin da zai dinga ɗauka na muna zuwa shopping da shi kina son kuɗi kenan da sosai lashe wani ce kenan ke ke kin san ma wani abu na jin hmm. wani gaba da za a samu rana da shi hmm. muka yi magana na ce mishi kwana biyu mun rabu da fita shopping hmm. sai ce min sai kwashe min da dariya sun ci ha me faru kake yin dariya sai ce min wai kina kawai na tuna wani abu ne haka sun ce kamar wani abu kenan sai ce kamar faɗan majalisa ne ya fito takara ya kuma lashe kujera mm. kuma wai sai daga baya a ce wai zai koma kamfen to me zai koma yake nan ah, to me kake nufi <laughs> sai ce kake manta fa mm. an fa kusa mana an kusa an kai kayan sa rana gidan ku mm. kawai ranar ne bai ba wato dama can wannan dama dan ke janyo ra'ayin ki dake ta kai ki shopping din eh? wato yana nuna miki cewa daga lokacin da hmm. abu ya kare kenan ba su wannan dadin ai ranar abin ya ban mamaki ya daure mun kai mm. sun na ce inna lillahi na rasa gani zan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dama haka kuke au sai ci ai ba za ki gane ba ma wai sai na shiga daga ciki ki ji miki a to kuma baro baro haka baro baro sai na ce a wannan bayin ka bane matsan mala'iku ne Wato Allah tona miki asirin shi. Sosai. To ya kai. Hmm. Kawai dai ana cikin haka dai haka kin san komi ka sa addu'a a gaba. Hmm. Kawai ma dai sai bai ma yiwu akan shi ba. Kika dinga zamewa, kika dinga zamewa. To dan Allah me zai sa in shiga daga ciki irin wannan lamari. Wato tun da ya ga cewa an riga an karɓi komai nashi. Eh. Kin zo hannu. Sai tunanin cewa kawai bari ya yanke. Kin ga yadda yake mun spending money? Eh. Da? Kawai sai soke aljihun. kawai sai ya tsuke har da baki na wai na buɗe baki na ce mai wai kwana biyu ma mun fita da mun rabu da zuwa shopping eh, shine wai ke ce eh wai a'a sai kamun wannan karin magana dan siyasa. Mm, ni ma na tsorata da rajin wannan magana naki. To yanzu da ƙarshe me zaki ba sha mata shawara a game da yadda ake zaben soyayya da masoya a wannan zamani? A matsayin ki na yarinya mai tasowa, me ya kamata mace ta duba fiye da waɗannan abubuwan da kila muke duba da ke kawo mana matsaloli a zamantakewar auren mu da soyayyen mu to gaskiya saboda Allah abin da ya kamata mace ta duba ya kamata mace ta duba mutuncin mutum wanda take tare da shi kasa zaki da shi wannan yana yin riko ne shi sa nake son abin da ya kamata mace ya kamata ta duba mutuncin wanda take ta Ta duba yanayin wanda ya zo neman auren ta eh, ta duba yanayin shi sannan kuma idan mai mata ne ya kamata a ce mace ta duba ta ga wani irin rayuwa matar shi ta cikin gida take yi hmm. number one kenan yana mutunta ta ya san darajar ta ya mu'amalar shi da 'ya'yan shi hmm. da ya haifa yake idan ta ga babu matsala yana rike matar shi tsakani da Allah to ita ma ta tabbatar da cewa ba za a samu matsala ba hmm. amma in dai har a bincikin ta gano cewa yana wulakanta matar shi ta gida to ta sani ita ma fa bulalan da ya duki uwar gida shi yake dawowa haka ne wata rana yauwa. Hmm. to me me yan eh. me yan mata irin kuma masu rawan kai nasu. eh gaskiya ne na farko dai zaka gane ɗan gidan waye Oh, to, hai yanzu dai ana nan kira ta kudin sa kenan. A ba zance mu nan magana ba kudi ba. Duk da dai kudin su ma fa abokin rayuwa ne, <laughs> su ma abin so ah, <laughs> ne. To ba mu. Eh, to yanayin tarbiyyan da ya samu mm, da kuma yanayin mu'amalansa da abokansa. Fa an ce yanzu ba kuma bincike haka ne ko kuke faɗa so. Eh to gaskiya wani lokaci kisa fa an ce su makaho ne. Ko? Gaskiya. Amma ne na wannan zamanin. Mu da idan mu bi muka shige shi. To eh to tun na riske kaina a wannan zamanin haka ne. A makahon da kika same shi. Eh gaskiya makaho ne. Komin da yana da wani hali wanda bai dace ba ko da an zo an faɗa mana mm. mukan toshe kunnen mu mu rufe idon mu sai muga kamar hasada ne. Na gane. To irin haka. Eh, to yanzu ya kamata a ci ana duba ki. Eh gaskiya ya kamata a duba. Tunda an ji an dawo an ji an dawo. Eh gaskiya ne. Allah ya kawo lafiya. Malamai na gode. Eh kauna masoyi wai wai wai wai giya ke ce nake wayayi wai wai wai wai giya kaunar ki ta yi layi wai wai wai Madina bai saba ba wallahi na sha dariya tattaunawa na mu gaskiya na nishadantu da hira da aka yi <laughs>

mu dasa aya. Mun ji bangaren mata insha Allahu mako mai zuwa za mu ji ta bakin su maza. yanzu a madadin wanda ya taimaka mana wacce ta taimaka mana ta bada umarni julie lathers gresham da injiniyan mu na yau da ya daidaita mana sauti mr audrius regis tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa madina dahiru mai shanu da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ku huta lafiya